إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى بوديا da ya haɗa fiskokinmu a wannan guri ba don komai ba sai don

yanzu ka ai zafin ku ne ni na riga na yi zafi na a ba ma na zafin ku ne ba ya ya mun ba ne tunda ita kun zaba sai dai in zauna inda ai kan na riga na zaɓa na ta amma yanzu an sake dawa zafi na to ai dama akan zafi na nake sai dai in wa kan zafi yawa yawa alhamdulillah to Ah. muna yi Allah baraka wata ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan guri ba don komai ba sai don taya dan uwa wato murna saboda aure da ya samu da farko muna faɗi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi idza laqitum billadhi tazawwaj idan kun gamu da wanda ya yi aure faƙuru qulu lahu ku ce masa barakallahu lak aw barakallahu alayk sanan wa jama'a bainakuma fil khair wato ku gaya ma wanda ya aure in kun gamu da shi Allah ya yi masa albarka Allah ya yi ma nauyin da ya ɗauko albarka Allah ya haɗa tsakaninsa da matar cikin alkhairi wannan shine fata da muke yi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama bisa umurdinsa ya ce a yi wannan kuma waɗannan kalmomi da annabi ya faɗa idan suka tabbata Allah ya amsa su Allah ya ma albarka ya yi wa matarka albarka ya haɗa tsakaninku cikin alhairi to ya fi komai a rayuwa kuma wannan ita ce koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin wasu kalmomi da ake yin su waɗanda ba su da tushe ba su da asali kuma ma ba sa nuna albarka cikin harka misali irin kalmomi da ake yi an goba ka bari don allah a kafin son dare ya yi a wane ne wane ne waɗannan duka kalmomi ne waɗanda mutane suka kaga mu kansu amma shi manzo Allah cewa yake in kuka gamu da wanda ya aure ku masa wannan addu'a da haka muna maka addu'a idan Allah ya sa albarka cikin al'amari to wannan abun zai amfanar za a amfana da shi muna roƙon Allah ya sanya albarka to banda wannan na biyu ni ban yi tsammanin cewa idan an zo wato wa'azi za a yi ba saboda abin da na sani na ɗauka za a zo a ci abinci sai mai addu'a kawai sai mu tashi to amma na ji mai gabatarwa yana cewa muhadara za a yi muhadara to kaga akwai wani tsammani da ake da shi wanda za a yi to babu laifi a faɗakar tun da an haɗu kuma daga cikin abin da za a fada zai wa mutane amfani watakila shi ma mai faɗi zai amfana da abin da za a faɗi To za mu faɗi wasu abubuwa ne tun da an ce mai magana abinda malaman shari'a suke magana cewar makasidun zawaj wato shine manufofin aure da dama suna yin aure da mijin da matar da yawa in ka same su ba san manufar aure ba so da ka za mu faɗi wasu manufofi da ba su kasa kamar guda tara ko takwas ko kuma masu kai goma watakila idan muka faɗi waɗannan manufofi za mu yi ƙoƙari mu cike da zaman cikewa amma kafin mu faɗi manufar auren ya kamata mu faɗi auren sannan sai a san manufofinsa shi da aure ibada ce wannan haka alkur'ani ya faɗa haka kuma hadisan manzan Allah suka faɗi haka kuma ijma'in malamai duk suka tafi akan cewa aure ibada ce yana da nasoshi da dama a cikin alkur'ani waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa da kanshi a cikin littafinsa kuma ya ba da umarni a cikin alkur'ani Allah ya ambata yana cewa fankihu ma tabalakum ku aura ma tabalakum abinda ya muku dadi za mu iya cewa abinda kake so ba kuma kai kadai ne namijin kake so ba abinda ita ma matar take so wannan kuma shi ya kawar da auren da ake kira na dole tunda an ce auri wanda kake so ita ma ta auri wanda kake so wannan nassin qur'ani ne yake wannan magana ko dai ka aure guda daya ko biyu ko uku ko hudu wannan lafazin ya bada da umarnin cewa a aure daga kuma lokacin da Allah ya bada da umarni to in an aikata wannan umarnin za a ce wannan an yi ibada sau dama ibadar shi ne ka ko ka bari to yanzu an ce ka ka auri wacce kake so da kuma wacce take son ka saboda a wannan gabar ne ake iya samun biyayya da jin daɗin aure wanda ya sa za Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a ɗaura wasu auren raki ko ya ce wa mijin bai da mata ya haƙuri saboda ta furta cewa ba ta son sa dauke ɗaya daga cikin waɗanda kamar kansa sahabi ya ce babanta ya so ya auren da ita ga wani mutum wanda shi yake son a yi auren ita kuma ba ta so rigimar ta kai har ga manza Allah sallallahu alaihi wasallam so ga babanta ga ita kanta ga mijin da zai aure ta amma manzan Allah ya tambaye ta ya ce ki zartar da umurnin mahaifinki wannan maganar da muke faɗi ba dama bace akan wata yarinya ta fantarewa mahaifa ba dama bace wannan ba dama muke ba ba muna kawo abin ne saboda a gina shi akan soyayya domin in an gina shi kan soyayya nan ne dai ake iya tsayar da dokokin Allah saboda aka yi ce mata ki zartar da umarnin mahaifinki ta ce shawara ko hayi zala ya ce mata shawara yake ba ta ta ce to ba ta son sa zala ya ce ba haifinta ki kai kai haƙuri kai kuma miji da aka zo za kana son auren ma kai haƙuri ba ka da mata to amma daga baya ta dawo ta bi umarnin manzo Allah ta ce dama ta yi ne don kowane mahaifi ya sani bai kamata yi mahaifarsa tilas ba don ba za a samu tsayuwar dokokin Allah ba a ciki duk wacce ka auren da ita ba ta so yana da wuya ta tsayar da dokokin auren yau yana da wahala ta yi ma mijin biyayya yana da wahala ba ya ce ta yi sallah kuma ta yi saboda kiyayya to kaga kenan baka yi ma kanka adalci ba kuma baka yi ma addinin Allah din adalci ba saboda zai iya yiwa wannan abun ya zama sanadiyar saba ma Allah ta fandare ma ubangiji ta fandare ma mijinta ta fandare ma dokokin auren duka wannan kenan mahalli shahid kawai da muke magana shi ne auren ibada ce domin Allah ya ce a yi ya faɗa a cikin a suratul nur yana cewa wa ankihul ayama wato wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim Allah tabaraka wa ta'ala yace ku masu ƴaƴa ku aurar ma waɗanda ba su da mata ƴaƴanku in yakunu fuqara idan sun kasance fakirai ne ba yughnihimullahu min fadli Allah zai wadata su daga falalarsa karkashin wannan aya malamai suka tafi akan cewa talauci bai zama uzurin rashin yin aure idan kana da wani abun da za ka rinka juyawa a samu abinci saboda ubangiji ya ce in kai fakiri ne ya ce ka bi dokokinsa ka yi auren ni zan saka wadata ta a ciki kuma in wadata ku saboda ni ni ne mai yalwatawa kuma masani ba wanda kuma bai yarda cewa Allah shine mai yalwatawa ba kuma ba wanda bai yarda cewa kan Allah shine masanin hanyoyin da zai bi azurta ka dan haka yace ayi auren koda ya kasance wato ba ka da shi amma akwai sadaki kuma akwai abin da zaka jujjuya na aiki wanda zaka iya samar da abincin da za ku rinka ci wannan nasin alkur'ani ya nuna mana cewa Umurni Allah ya bada ko aurar da haka yin aurar an yi ibada auren ibada ce sannan wata ayar kuma tana cewa wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn kowane abu da ka sani mun halittar shi ma'auratan juna wato dukkan halittar ubangiji ma'auratan juna ne dan adam yana auren yar adam ne akuya tana auren yar akuya ko taurin yar wata duk haka idan ka bi na jinsin kwari da jinsin mutane da jinsin dabbobi hatta jinsin bishiyoyi ubangiji tabaraka wa ta'ala duka ya sa aure da haka wani na nuna maka aure ba abin wasa ba ne har ma a wajen tsirrai ubangiji cewa yake wa arsalnar riyaha wato mun aika wata iska wacce ake kiranta lawaƙe. daga nan ne malamai suka samu kalmar kalke? wato abin da yake haifar da aure tsakanin furen bishiya da bishiya domin samar da yaya kuma wannan yana daga cikin makasudin aure da za mu yi magana a gaba a kansa cewa ko ba komai dai a nan mun fahimci cewa dukkan abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ya halitta su ne a matsayin ma'aurata kenan ba dan adam ne kadai yake aure ba bambancin aurensa da sauran auren dabbobi shi aurensa ibada ne wadda Allah ya shar'anta kuma ya ce ga yadda za a yi da haka shi babban ribarsa idan ya yi aure ya yi bautar Allah amma su waɗancan tsirrai da sauransu da dabbobi suna aure ta ne a matsayin samar da wani abu ko kuma a matsayin samar da sha'awarsu kaɗai idan dabbobi ne amma sun tsirrai ana haɗa aurensu ne don su samar da 'ya'yan abin da ɗan adam zai amfana sannan dabbobi an sa musu aure saboda ta hanyar aure za su hayayyafa sannan mutane su samu nama da abinci da koyi da sauran wasu al'amura amma kai aurenka ana gina shi ne a matsayar ibada bin Allah tabaraka wa ta'ala za mu ga wannan Allah ya faɗi wannan a waɗannan ayoyi dukkan su ya nuna cewa aure ibada ne idan muka dawo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa kuma annabi cewa yayi annikahu sunnati aure sunnata ce aure sunna ta ce kamar ragi ba an sunnati falai sabini wanda ya zama bai da kwaɗayi a wannan sunna ɗin to baya tare da ni kwaɗayi a nan ya zama to cewa ka yi watsi da auren da ya ba ka da buƙatar ta kwata-kwata watakila kuma akwai sha'awa to wannan ka bi layin da manzo Allah ya shar'anta ka bi ba kamar yadda ya faru da wasu sun zo suna tambaya akan sha'anin rayuwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani aka ce masa ai annabi yana sallah da daddare shi ba zai sake yin bacci ba ya aka ce masa kuma annabi yana sallah ya shi ba zai tsaya maye a wurin babban wata ta shagaltar da shi daga barin yin sallah kowa da ya faɗi abin da zai faɗa daga ƙarshe annabi ya bayyana a kansu ya ce musu ku ne kuke cewa kaza da kaza da kaza da ya ce ni annabi ne Allah ne aiko ni da annabi ka ga ina bacci da daddare ina aure ina saduwa da iyali don haka wanda ya gaba zai bi wannan tafarki nawa ba to baya tare da ni ala yake halin wannan hadisan da waɗannan ayoyin duka sun tabbatar mana da aure cewa ibada ne to akwai wasu abubuwa da aka shar'anta su cikin aure shi ne ɗaya daga cikinsu shi ne abin da aka yi na kawo sadaki a samu mata a samu miji a samu kuma waliyin mata a samu wakilin miji ko a samu mijin da kansa a gudanar da siga a yi dukkan abin da za a yi to shi kenan aure ya tabbata wannan baya iya yiwa sai da abin da Allah ta wa ta'ala ya shar'anta a wajen haɗa ma'aurata an kawo ka'ida guda biyu wanda galibi yanzu ana yin wasa da waɗannan ka'idojin guda biyu kuma rashin biyayya ga waɗannan ka'idojin guda biyu suna suke wahalar da ma'aurata a mafi rinjayen lokaci shi annabi sallallahu alaihi wasallama cewa yi idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yazo yana son yarku da sunan aure to abu biyu kawai ake son ka bincika a kansu shikenan ku yadda da addininsa za a takun mantar dauna dinahu mai riko ne ga addini wa khuluquhu kuma ku bincike akan khuluq dabi'unsa mai yasa annabi ya zaɓe abu biyu saboda akwai mutane da zaka gansu amma ba su da lafiya amma kuma mutane ne a riga amma ba su da lafiya wani yana da ciwo na fushi wani yana da ciwo na rashin karrama mutane da rashin mutunta kowa wani yana nan bai da lafiya bai san ganin mutuncin kowa ba kuma bai san ganin an kyautata masa ba to irin wannan idan ka ɗauki irin ka bashi za a samu matsala saboda shi manzo Allah ya zaba maka ɗabi'a shi addini shi ke iya sa ɗan adam ya sauke haƙƙi na haka an auri yarka yana da addini to dukkan hakoki na sutura na ciyaswa. na mutunta ta na jinyarta na koya mata addini na duk wani abun da ka sani wanda addini ya saka haƙƙi ne mai addini zai tsare shi shi yasa annabi ya zaba maka ka zabi wacce za ka aurar ma yarka da shi ya zamanto abocin addini na biyu mai ɗabi'a ya san karamcin ka kai uba ne saboda ka haifa ya aura ya san karamcin mamatta a matsayin ta haifa ya aura ya san kuma matsayinta ita kanta matar idan ya cuce ta a ɗabi'u ko a wasu abubuwa Allah zai yi shari'a a tsakani Na haka kenan idan an samu wanda ya cika waɗannan sharuɗa aka ba shi aure to za a yi zaman lafiya amma babbar matsalar mu a yau ana kula da babban shagon mutum ko matsayin sa a ofis ko matsayinsa a siyasa ko a matsayinsa a majalisa ko kuma me ya kai gaba ɗaya ma kwata-kwata abin da annabi ya ce mu tambaya don mu gina aure a kansa ba a tambaye sa ba wanda zai zo neman yarka yanzu a tsaya kana neman addini sai mutum daidai ba wanda kuma zai zo neman yarka yanzu a tsaya ana tunanin ɗabi'unsa sai daidai kawai me yake da shi shi kuma kuɗi dama yana iya samuwa ga wanda yake da mutunci ga wanda ba da mutunci Allah duk zai iya ba shi. kuma ana iya baka kuɗi ya zama ma ba Allah san ka yake ba kwata-kwata zai iya ba ka wata. amma baya ba da addini sai ga wanda yake so wannan fadin annabi ne sallallahu alaihi sallam dan haka shi za Allah ya zaba maka wanda ya kamata ka zaba ka ba wa miji a irke matsayin miji ita ma matar annabi ya ba ta wannan damar a wasu hadisan yana gaya wa wata mata yace wanda zai aure ki idan ya zamanto mai addini mai dabi'a ki aura idan fafa ku yi wannan ba ta kun fitnatun fil'a fitina za ta afku a bayan ƙasa wa fasadun kabir kuma barna mai girma za ta faru yau muna kallon irin fasadi da yake afkuwa kuma muna kallon irin yadda fitina take faruwa waɗannan abubuwan da na ambata su ne aura duk wani abu da za ka ambato ba shi ba ne in an yi shi a babin da ya dace da al'ada ya kuma karbu ya yi idan ya saba ma al'ada din ma to shi ma bai yi ba misali za mu ga yanzu wani malami yana cewa mai adabul khitba wato na dubban neman aure ya ce shi auren na an shar'anta shi wanda ba musulmi ba yana yin sa akwai kuma abubuwan da suke a al'adu? akwai abubuwan da mu ma muke yi yanzu misali mutum zai yi akwatuna ya tura gidan su mata baya cikin sadaki baya cikin jiga baya cikin shedu baya cikin a mahallin ita matar da mijin amma al'adu sun karba babban laifin mu a ciki ne ta yadda muka matsa sai an yi waɗannan abubuwa wannan ya hana aure kuma so kaga al'ada ta zo ta ci karo da auren da kowane uba zai bai kai duk abin da ka ga ya yi maka kana da dama ka yi ka yi ka kawo a yi maka auren nan amma ba kayan ma sai an tantance su yanzu a nan akwai marasa mata ba ba su da abin da za su yi auren ba ne na sadaki kuma ba wai sauran su abin da za su ce da matar ba ne wadannan al'adun da ya suka zama sun cutar kuma har sun hana wadda dai ba su ne muke son yi magana a yankansu ba amma dai na tabbata al'umma tana da cututtuka da rashin lafiya a kan wannan wanda su ma waɗannan din abubuwa ne wanda ya kamata a ce an yaƙe su an kuma fitar da su daga cikin al'umma saboda ba sa sa albarka a cikin auren akwai auren da tun daga ɗaura shi masu shi da suka tashi ake zubar da albarkar har da ita gida akwai auren da su haka suke daga gurin da aka ɗaura su za a fara sabon Allah da cima wasu mutane mutunci da tsare musu abubuwa zan sani ba ko kuma nan ana irin wannan hauka yawanci hauka ce ba hankali ba ne a daura aure kawai mutane su ta gudu a cikin unguwa su bar da salon farfashe su ta ihu a cikin gari a ta kwarwa har waliyyai da suke cikin zaure su rinka cewa Allah wa dare daga dama sun ce Allah wa dare sai Allah bi bayan su shi kenan albarka auren da ta kashi daga nan kashi ba shi yasa sai a zo a yi ta dai duk bar wannan ba shi ne abin da muke magana ba dan nan san ba mu da lokaci to wannan ne shi ne definition din da zamu yi ma'aura cewa ibada ce wanda Allah ya shirkanta ta cikin alqur'ani ya shirkanta cikin hadisai ya kuma ijma'in malamai da sun tafi akan cewa aure sunna ce ta Allah daga cikin manufar aure shi ne akwai abin da malamai suke cewa irtijabatu lillah shi ne amsa kiran Allah kuma shi Allah tabaraka wata ala ya gayyaci masu imani da siya yi wanda rina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli da da'akum lima ko ya kuma su imani ku amsa kiran Allah da manzon sallallahu alaihi wa sallama idan zan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai rayar da ku malamai suka ce zuwa ga abin da zai rayar da mutane a alhali kuma masu rai ake kira eh malamai suka ce ah, ana kira ne zuwa ga abin da zai rayar da ku saboda duk rayuwar da babu addini a cikin ta mutuwa duk rayuwar da ta zama babu addini ba addini ne yake jagorantar ta ba to ba rayuwa ba ce wannan ya sa Allah ya mayar da rayuwar waɗanda suka zama kafirai ya ce musu matattu ne sawa'un mahayahu wa mamatu duk ɗaya ne ko su mutu ko su rayu don rayuwar ta addini Allah ya ce bukata su sauraka duk wanda ya aure ya amsa kira ne na Allah ya amsa kira ne wato na alkur'ani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya umurci manzan ya kira sannan yin auren amsa kira ne ke kenan ya sadar da umarnin Allah to sadar da umarnin Allah kuma shi ne ibada ita ce bauta ma Allah ta ko ta ta'ala dan da duk inda za ka yi ibada to sai in Allah ya ba da umarni manzan Allah ya ba da umarni idan kai wata ibada wacce ba umarnin Allah ba umarnin manzo Allah wannan ya nuna kai ne mai shari'ar da kanka kuma kai za ka yi wa kanka sakamako saboda ka yi aure amsa kira ne na shi Allah ta ba tabaraka wa ta'ala da haka ibada ce na biyu suka ce daga cikin maqasid na aure shi da ittiba'ul mustafa sallallahu alaihi wa sallam biyayya ne ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake zababbe ne cikin halittar shi Allah ta ba tabaraka wa ta'ala Allah ya zaɓi manzansa ya mayar da shi manzansa ya zama ba daɗinsa da haka duk wanda ya aure to ya ji wannan umarnin ya sadar da umarnin Allah ya kuma sadar da umarnin manzan Allah ya bi kuma manzan Allah sallallahu alaihi sallam. wani yana daga cikin abin da wato malamai suka ce yana daga cikin makasi na aure cikin manufar auren bin Allah an ku kiran Allah bin manzan Allah an ku kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu na uku suka ce shi aure ikramul dini wa ikmali wato wanda ya aure kamar ya tsare addini ne musamman ya yi dace ya samu mace saliha wadda manzo Allah ya mata kirari da cewa ad-dunya mata'un wa khairu matahi dunya al-mar'atu wato duniya gaba ɗayan ta dan wani jin daɗi an kira ta da mata'u don ba ta cika direwa ba duniya ba ta direwa shi yasa aka ce mata mata'u kana jin daɗin ta ne za ta za ta tafi kuma ko ba ka mutu ba sai duniya ta tafi ta ba yanzu nan duka kowa dai gashi nan yana kan jin daɗi a rayuwa in ya samu kuɗi mai yawa to zai dawo ya daina jin daɗi saboda matakun ɗin ya tafi matakun ɗin ya tafi ita duniya kamar nama ne a sa masa yaji a sa masa magi sa kuma yana da zaki, ran so kana ta tauna shi duk jamjanin in dai ka kuskura ka haɗe shi to daɗin ya ƙare an gama to haka ita ma duniyar take kana tafiya da ita an ba ka wadata kana ɗan jin daɗi kana ɗan jin daɗi to in kuɗin ba su ƙare ba sai tsufa ya shigo ma idan tsufa shi kuma ya shigo to za a kai matsayin da nama ma ba za ka ci ba kuma in an kawo ma za ka ce ba shi kake bukata ba za ka koma asali ne ka rika cewa a baka kuro ka ga shi kenan ka koma asali kuma ga ka da damin kuɗi a dankare saboda haka mata'ul ya ƙare lokacin jin daɗin ya ƙare haka idan tunanin ka aure ne kai ta tsauran yan mata to za a kai lokacin da kana kallon yan matan ba za ka iya komai ba nan ma mata wannan ya tafi jin daɗin ya tafi to sai manzo Allah ya ce babu mafificin jin daɗi wanda zai abote ka cikin rayuwa kamar masu tare ita za ta taimake ka akan al'amarin addini ita za ta taimake ka akan al'amarin rayuwa idan ka rasa tana ke ce yaɗa idan ka samu ba ka bari ka kai ta sabon Allah idan ba ka ibada ba za ka tayar da kai ka taimake ka kai ibada idan wani abubuwa ne suka rikirkice maka za su taimaka maka wajen shawara ita ce tu'iru ka fi amri duniya ka wa ka tana taimakon ka cikin al'amarin duniya ka da lahira shi yasa idan ka samu mace saliha to ka tsare addini har wasu hadisan ma cewa suke ai samun mace saliha da aurenta nisfu dini ne rabin addini ne saboda ka ji tsoron Allah a cikin sauran rabi kada ya kama ka da shi amma wannan rabin kan ka same shi sannan kamala ce wato yin auren misali za ka ga idan mutum ya girma ya girma amma in an nuna maka shi aka ce bai da iyali to sai ka rika ganin kamar akwai wani abu bambara bai haka wanda kamar bai bai cika ba kuma haka sun yake faruwa saboda idan kana da mata to shi kenan in kun yi tafiya da mara mata ko masancin ku ne zama da ba zai zama cewa kawai shi za a iya barin sa a zaure ko a kofar gida ko kuma a zama wata rumfa a ce tsaya amma karan farko mata ba an ce shi daga cikin gida bayan da za a bar shi aure saboda kamala kenan duka wanda ya aure akwai cikar addini akwai cikar kuma kamala ta mutuntakar shi karan kansa shi za ka ga wanda duk bai yi auren ba kuma ya wuce ya kai shekarun ya yi kuma yana da wadatar da yi ba to musamman iyayenmu mata ba ta iya samun kwanciyar hankali kullum maganar kenan ka san yadda za ka yi kai aure sun yi ba za ka yi kai ba saboda akwai cikar kamar to wani yana daga cikin makasid na aure cewa ya samar da wannan kamalar da kuma tsare addini saboda an fi tsammani wadda ya aure shi ne zai fi rayuwa wato ta mutuntaka da kuma rashin saba ma Allah domin hatsarin ya fi samuwa ga wanda bai da mata a ce ya afka cikin neman mata to kuma idan wannan ka kake nan ba a samu tsare addini ba dokokin da Allah yake son a tsare su ba a samu ko ka same shi da wasu abubuwa na akwai waɗanda sha'awa suke haukatar da su misali in bai samu a ba hankalin su zai iya tabuwa kuma ina ganin kuna ganin irin wannan lokaci ko a bakin tasha ko a bakin kasuwa ko kuma ba sai ka ga sha'awa ta mai da yaro matashi wanda bai da mata sai zama kawo mawukaci. haka sai zai sami yarinyar da sai da shinkafa da wake ya ce a zuba masa an zuba masa yana da kuɗin sai ya ki biya wani shi zan sai da ita har ke so kai ba nan kuɗi na sai ya ki bayarwa in an jima sai ya kokarin zai taɓa gyarata ba ya da hankali yana so ya zama a kaki kamar kare ko dabba ko jakiya don jaki shi ke bin mace akan titi kama kai yanzu kai ma kana son ka dawo kamar jaki saboda haka kana neman ka taɓa gyara in an jima za ka wuce taɓa gyara saboda haka sai ka dawo kamar dabba sai fara ganin ka wannan halin kamar na mahaukata ne sha'awa ce take juyar da shi sai zama kamar dabba su shi yasa idan mutum ya aure sai ya tsare kansa wani abun duka zai fitar da wajenka, zai zama to baya cikin irin waɗannan wato al'amura ne na hudu shi ne ibzul nasar wa baqa'il Sa, yana daga cikin maqasid na aure manufar yin aure wato ya tsare shi ne tsare jinin mutum a nan akwai hikimomi da dama waɗanda ya sa aka sa daga cikin matsatsa na wurin ya zama tun haka saboda shi jinin mutum ya kamata ya mutunta shi kuma ya kamata ya fitar da shi ta inda ya dace ba ta inda bai dace ba idan za a bar mutane babu maganar hibzun nasal babu aure to za su kawo kamar dabbobi wato hatta za a rinka samun yaya don sha'awar allah ba barin ta zai ba tana nan a jikin nan adam amma idan babu aure to dangin kama za su fata, kamar yanzu ba da ba ne idan kaga girkin hawaki ko shanu ko tumaki suna tafiya ka tsaya ka tambayi ɗaya daga cikin bujirin suna tafiya ka ce kai waye ba ka ko waye ba kanka dangi ya fata ne ko dangi bai fata ba kuma shi bujirin zaniya ko bujirin ko tauren arago ko tauren akuya ba ya iya gane wannan kaninsa ne ko wannan yayansa ne ko kuma wannan ya hada dangi da uwarsa ko wannan bai hada dangi da uwar shi ba to kaga ba babu ilmin nasar ashe a aure ne ake iya samun tsare annasar dangantaka da tsaro yanzu kowa daga cikin mun ya san babansa dalili shine aure kowa ya san mahaifiyarsa dalili shine aure kowa ya san kallinsa dalili shine aure kowa ya san wansa dalili shine aure kowa ya san cewa wannan shine sirikinsa dalili shine aure kowa ya san wannan kakansa ne wannan a'a kakarsa ce kowa ya san wannan kuma duk wanda ya haifa shi ke da saukan nauyi so da haka yasa za ka ga da samun sai ka ɗebi ƴaƴan ka kai su makaranta amma akwai ƴaƴan da ba su je makaranta ba saboda nakasin sun ya tsinke kai dangantaka kai ta sa kake kula da nasa shi ma wannan ya kula da nasa wancan shi ma ya kula da nasa sannan ba baƙaƙin ɗan adam zai wanzu a kan sanin mutunci da mutuntaka misali shi ne na san wannan ƙanina ne kuma idan na samu kuɗi ko na samu wani abu to shi ma kamar ya samu na san wannan mahaifiya ta ce idan na samu ita ma ta samu na san wannan kanuwa ta ce idan ta samu shi ma na samu ko ba haka nan ba amma idan ka dubi taron dabbobi kamar yadda muka fara faɗi cewa an wato ba su ma an saka musu aure amma idan sun yi aure hikimar da suke cikin nasu auren ba a cikin nasu domin a cikin nasu babu hifzun nasa don haka za a iya a tunkiya ta haifi rago ya dawo kuma ya barbare ta wanda a wajen hifzun nasa a ɗan adam ba a samu wani, ba zai ta yiwa ba in ko kaga ya faru har ɗa ya taki mahaifiyarsa to a zubin lai duk da dai ana samu wani lokaci lokaci har ana samu to amma kuma zubin lai da irin wannan saboda aka hizbun nasar ya za aka shar'anta aure sannan ita mace a tsare mata mutuncin ta kada ta zama unguluka ga kowa akwai hikima na cewa a bawa mace a auri mace hudu mutum daya ko ya aure biyu ko ya aure uku ko ya aure daya amma ita an haramta mata ta ɗauki maza guda biyu ko uku ta aura hikimar shi ne da wani jini za ta rena a wanda ya zo tafi da ita wannan ba zo tafi da ita cikin nawa kuma waye zai cin kawo da ta kaga kenan nasarcin ko kuma dangantakar za ta zama to ta watse kuma ba ta da tsayi sannan kenan yaro ɗaya zai iya zama idan da za a ba wa mace dama ta auri mazajen guda huru to za ta iya samu mutum ɗaya zai iya samun kakanni huru ko takwas Kuma ba ka samu ba ka zai kenan rikicin yana da yawa to kuma in ka mutuwa za a ba mu gado magado wannan yana daga cikin abin da Allah ya sa na cewa a halatta wa namiji a wuri mace hudu saboda jinin nasa da shi kadai yake fitowa ya zama halitta da waɗannan mata amma ita idan aka baka dama jinin ta yawa wato to zai zama matsala to sannan a cikin wannan hizbun na din ta hanyar aure ne ake iya samun ɗa halattacce wanda kai za ka yi shinkafa da shi yanzu duk wadda ta fuskura ta yi zina ta samu ciki to tinkawar daga wannan yaron a tsakanin kawayen ta yana da wahala ta fito ta gaya masa ta ce zinanai zai wahala sannan kai karantar da aka same ka ta hanyar zina ba za ka so a rika sha da magana ba nan kenan ibnu nasar wato a cikin aure hikimar da Allah ya sa wannan ma'atif na hudu ko na biyar da ke cewa ma'ana hudu cewa yana daga cikin manufofin aure ya tsare dangantaka ya kawo mutuntaka saboda duk wanda aka same shi ta hanyar da ba aure ba ba ya son haka ba ya son haka ita kanta uwar ba ta son haka ba abin tinkaho ba ne ba abin alfahari ba ne amma kaga shi aure idan aka yanzu duk taron mun nan da muka taru a nan ya kuma zan fadi wata kalma ya eh, kada a ce mun yi abin nan a cikin ladabin magana dole mu ba da hakuri kafin mu bada cewa yanzu duk an taru a nan jiya an yi taron daurin aure watakila an yi abubuwa da yawa amma da matar da shi angon da baban da mahaifiyarsa da mahaifiyar amarya da baban amarya da mu da muka taru duk mun san inda aka rusa kuma wanda ya sani wannan ita ce kalmar da nake cewa zan ba da hankali kowa ya san inda aka rusa yau ko ba sai mun fara ba amma mazinaci zai iya tara wannan jama'ar ya zama ka kada ke nan ba abin alfahari ba har da ma an san abin da aka yi aka haifu amma da ɗan uwa da dangi za ka ga in mai haihu ana ta kawo gari wani da kwalbar manja wani da wane ne wani da shinkafa wani da wane ne shi ka je ka ƙara ƙarfi sosai abin da kuke yi shi da an tura a kenan kai saboda halal ku ya kore da Allah wannan shi ne wato kowa yana cin kafin ya fito ta wajen aure yana daga cikin makasis na aure cin hizbun nasar wa baka'in insan cin gaban dan adam ya zama yawon zuwa a duniya yana ci gaba na biyar daga cikin makasid na aure shi ne raja'ul walad salih tsammanin za a samu ɗana gari wannan baya samuwa sai da hanyoyi kuma hanyoyin annabi ya bayyana su duk wanda yake son ya haifi dana gari to ya bi waɗannan hanyoyin an bayyana su saboda ka in kaga ka haifi sheki kila ba baka bi hanyar da annabi ya faɗa ba a wajen to daga cikin manufar aure shine a samar da ɗa na gari dukkan bunnan ba wanda yake da fata ya samu ɗa ba na gari hatta masu shashanci waɗanda a auren su aikin sabon Allah ake kai ba irin wannan abin da ake ba za ka wasu mutane idan sun samu aure sabon Allah suke yi a misali yanzu ake za a ɗaura aure daren da za a ɗaura aure a za a yi taro na gwangwajewa na holewa misali ango zai zo ya rawa da matar da zai aura sannan uba zai fito ya rawa da uwar matar baban ango ma ya zo ya taka shi ma da taka matar ko uwar ango duka ana yi ne wani jahiliya biyar mu ta shigo cikin wannan al'umma ana yi ne yanzu da za ka tsayar da uba uban amarya da ya taka da uwar amarya da shi ango da ya taka da amarya da baban shi da ya taka da mahaifiyar shi misali ka ce to ku tsaya bi addu'a a kawo salatin annabi sai mu addu'a Allah ya sa ƴaƴan da zaka haifa kai ango su zama ƴaƴan rawa zai ce abin ba zai yarda ba ko to dan me yake rawa dan me kuma dan me uba zai zo ya rawa da kasta a gaban mutane kuma dan me uwar ango za ta fito ta rawa wai ana ganin kamar wayewa ce wannan jahiliya ce jahilci da wannan ba addini bane kuma ya saba da al'adunmu kuma rafar kunya ne kuma ku tsara ce a fili ba wanda bai san wanda tsara ba yawanci ya fi faruwa da ɗan boko kafin shi ɗan boko ma hukaci ne tsayin haƙuri da allah farfesa shi umar ya ambace shi da hankali ɗan boko mai hankalin halka farfesa ne kuma ya wannan magana ya ce saboda su hankalin halka suke al'adar wasu suke mai ba su zama su ba su ɗaukar al'adarsu sai ga yaro ya rashi ya karatu sai zai je buɗe al'adun sai zo nan sai ya bar ta uban shi ya bar ta goshi ya bar al'adun da ya gada ba haka ba ne? ai hankalin hankaka ne kuma duk yace professor Umar yake cewa cikin littafin sa na gaskiya dokin karfe yace duk karatun bokon da za ka yi idan baka sa addini a ciki ba to shiga zaki ne ba ku ta kafin da jeji kuma ba ka kulle ba kuma wannan ita ce gaskiyar magana saboda duk yadda za ka yi don baka hada da rayuwar addini ba su gani da aka daga cikin makasin na aure a samu ɗane na gari sabanin yadda yara yanzu suke yanzu yara suna yin aure su boko da yi nisa sun baro amurka ba su dawo najeriya ya koma kuma ba amurka ba amurka amma bai zama kan amurka ba bai zama ba najeriya ba shi ba yana nan na tsakani ya ɓata al'adar ta ɓata banda taurin kai da munanan abubuwa ba abin da ya samu maka so wani tsarin yadda ake a same shi na farko dai kafin ka same shi sai ka samu uwa ta gari da aka ce za nabi ya fara da zuma fara mun ce almar'atu salihah ita ce za ka fara gina tushe na ka samu ɗana gari ka samu salihah mai addini mai ɗabi'a wannan shi ne ake samu matakin da na biyu shi ne bayan an yi waɗannan harkoki an wace, ɗan adam ango idan ya shiga ya kamata ya shiga da abara lokacin da zai shiga ɗakin matar shekarar farko ya shiga da alwala kuma idan ya shiga da alwala ya yi raka'a guda biyu ya yi ta wasu ne da waɗannan rakawoyin guda biyu ya gaba kanta ya roƙi Allah اللهم إني wa خيرها ma ما جبلتها عليه وأعوذ min من wa وشر ما جبلتها علي يا الله إنا نمان الهيرين كا da alherin wannan mata da irin ɗabi'unta na alheri da ka halicce ta a kai ai ka gama in Allah an sama shi ina neman tsari ya Allah daga sharrinta daga sharrin abin da ka halicce ta a kai na munanan ɗabi'u ka tsare shi na ka zama. sauran manzo Allah ya ce wa sha'an kai da sha'aninka kuma ne kama idan kuma za a yi jima'i dole ne an bi wasu ka'idoji in ana son a samu ɗasa ne shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya afka wa matarsa kamar yadda dabba take aika wato matu babu taqdimul jima babu addu'o'i babu wasu abubuwa da suke tada sha'awa ai qur'ani ma ce wa qaddimu li anfusikum gabatar da kanka ai ba Allah ne ka rinka cewa sunan ka wani ne kai ne kaza ko bayan ka aure ta ba haka ake magana an gane ana maganar gabatar da wasu muqaddimatul jima malamai sun rufe wannan babu suka ce muqaddimatul jima wasanni da raha da wasu abubuwa har ma da akwai abinci wadda manzo Allah ya ce dan ya shiga ɗakin khadija nan aisha da kindurman nono saboda suna son shi za a ke son an irin waɗannan lokutan ba zuwa zai kawai ya zo ya ta ba ka tsoro ba hmm. ya kamata abubuwan da ake so shi ne kafin ka yi zo da wannan ka zo ka yi ka tare da wasu abubuwa da marmari akwai 'ya'yan itace akwai su balangu akwai su kilishi akwai su kaza a soye kurkadar kuma an goyi dauka na jika masu aiki ko wani abu da sauko amma dai duka su malamai a wajen su suka ce wannan yana kore tsoro ne akwai abin tsoro a ciki saboda ita wannan yarinya da aka aura ba ta taba kwana da wani namiji ba wata kila yau ne kawai wani namiji zai kwana da ita don haka akwai tsoro a ciki da hikimomi irin na manzo Allah sai sai kindirmo ya ba ta za ta manta da wasu abubuwa wannan abincin zai rage masa tsoro kuma da Allah ku yi hakuri nan ba saboda muna son auren yarin kai yin kyau bai shi sa kawo ba ba sa san iya faɗin su amma a babin majalisun karatu in ka zo gaban mu karatu sai mu gaya maka inda ba za a ɗauka a tura a duniya ba an gane saboda wani in yaji kana bayanin shari'a ba sai ɗaukar rashin kunya kake dan bai san shari'a ba bai san shari'a ba shi sa yake irin waɗannan maganganu an gane saboda haka a waɗannan lokuta ganin farko ba zuwa aiki a ce za a samu da mace ba wannan tsoron da take a nuna mata ba tsoron siyar da ita abinci mai daɗi a bata balon ta sha a haɗa mata bombita da kobaltin da madara a sha a yi taɗi a kwanta ba a komai to ya na zama mutane suna kallon junan su ba komai haka za a wani abinda za a yi shi ne kawai a wannan daren abin da ake kokarin yi shi ne neman fahimtar yadda take da neman yadda ni nake ne a cikin wannan daren me kike so a rayuwa mene ne ba kya so ni ne a rayuwa ta ban san kaza ban san kaza ban san kaza ga daga nan ka kafa tirken zaman ku da sanin abin da ba ka so kai ma abin da ba ka sai ka bare su ni a rayuwa ta ban san mutum mai hali kaza ban san kaza ban san kaza domin duk wancan da aka yi na fararo wanda kake zuwa kana hira da ita kana mata karya ko gaskiya dan duk ana yi wani ya zo ba abin da yake sai karya wani ba tun daga gida gidan zai ce za mu je mu tsara makaryaci ne munafiki ne wannan ba zai komai ba shi mun banza ne zai je tsara ka gina rayuwarka akan karya kenan kuma karyar ka za ta kare saboda haka a yanzu abin da za a yi shi ne gaskiya da gaskiya ne ni ba na son hali kaza ba na son kaza ba na son kaza da tsafta da abinci da duk abin da ka sani sai an faɗe shi ai akwai sahabin da ya aure a wannan daren ba su gama tattara abin da shi yake so da abin da baya so ba da abin da ita take so da abin da ba ta so ba har sai ga shi ne kiran salatu ya kira saboda zama ne wanda ake so a kafa waɗannan abin nan principle na rayuwa za ku kai da ita in kun gada ma sai ku yi da ɗinsa kuma na saban gado. duk ranar da kai ba da ba za ka ka ce mun ba da ba ne yi ka ba kuma zuba na suna riga na gaya maka zama ku sai ya zama daidai to amma in zuba haka bane kowa sai ya zo shi kenan daga an zo kowa kamar dama a haukace yake shi kenan dai za mu ga wannan ba ko ba ka ba to idan an zo da addu'a manzo Allah ya ce akwai addu'a da ake ko Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaitan ma razaqtana manzo Allah ya ce in kai wannan addu'ar kafin ka addu'a in har Allah ya kaddar samuwar ciki manzo Allah ya ba da garanti cewa shaitan ba zai cuci wannan halitta ba kaga kenan ka rufe kowa da har ta su biya uwar aljani ko wacce ake kira fatalwa ba cutar da mutane Jibba za su iya cutar da wannan yaron ba sai daga nan ka samu maganin komai da komai sannan bangare guda kuma in kana son yaron ya yi tausayi kamar yadda imamu al-ghazali ya faɗa duk da dai fassara yake yi ba na sun hadisi ba ne ya ce ka daina saduwa da matarka ta hanyar fushi ko tana fushi ko ta hanyar fin ƙarfi ka babban karata da ƙarfin biya sai an yi ya ce to ka zai zama kamar zaki ba zai ji tausayin ka ba saboda kai ma ba tausayi ko ba gane ba kuma ka kaji irin waɗannan matakai ne waɗanda suke na shirya gida amma duk an yi watsi da su a cikin koyarwar addini saboda haka daga cikin makasid na aure shi ne a samu wani dusari na shida a ifakun nafs abu na shida a cikin makasid na aure shi ne a sa rai ta to kaban miya ko Allahumma inni as'aluka al-afafa wa a afafa a samu kamewa wato ifafin na shi ne rai ta zama tun kamalalliya saboda idan ta yi aure za ta zama to sariha za ta zama to kamunniya ba rai ce mai yada alfasha an gane ba rai ce mai son ya da munanan abubuwa saboda haka aure yana daga cikin abin da yake sa mutum ya zama to kamalalle kuma kamamme kuma kamilin mutum wadda dukkan sha'awarsa baya iya sauke ta sai a inda ya harrasa wannan ana samu wannan daga cikin maqasid na aure akwai wannan sa'annan na bakwai shi ne sa'adatul jasad wato jiki zai samu nishadi saboda jiki yana da sha'awa idan sha'awarsa ta tashi ina ya kamata ya mayar shine mayar da sha'awarsa inda Allah ya halatta saboda wannan gariza ce dabi'a ce ta halittar kowane cikin dan adam Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci kowa da sha'awa kowane mutum yana da sha'awa wani ya fi wani haka duk kowace mata tana da sha'awa wata ta fi wata sha'awa to shi jiki idan wannan sha'awar ba ta sauka ba to tashin hankali ne kamar yadda nake gaya maka sha'awa tana iya sa wani ya zama fito kamar mahaukaci duziyar da dabbobi suke yanzu jiraki idan yana son ya barbari matar shi idan sha'awar shi ta tashi to bai jin kunyar a cikin kasuwa ne bai jin kunyar a akwai liman a nan bai jin kunyar a akwai mutane a nan haka zai zo jakar tana harbin ka yana neman dole jikinsa nan da sha'awa ta tashi sai ya san an da sha'awa sannan hankalin sai yake kwanta to wannan jikin na dan adam shi ma yana da irin wannan sha'awa domin qur'ani ya faɗa zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa ita kuma hubbu daban sha'awa daban saboda soyayya daban kauna daban sha'awa daban kuma so daban sha'awa in ta tashi ba da sosai amma so ko ya tashi yana ba da sosai na fata a fahimci bambanci domin shi so yana nuna tausayi amma idan sha'awa ta tashi to baya da baya sa tausayi ita sha'awa tana kawar da tausayi sai in ta sauka hankali yake dawa to duka biyu Allah ya sa a cikin namiji da mace hubbun shahawati minan nisa ya ce akwai hubbu ya ce akwai ashahawati so hubbu shi yake sawa ka so matar kuma ka ji tausayi ta kamar ta duk abin da za ka amma idan shahawa ta tashi sha'awa ta tashi kuma ka ni ka buya bukatar sha'awarka da jikinka to in baka samu ba wannan matar za ka ga in ba a yi sa'a ba in dai zuciyarka ba ta nisa ba za a kwakwanna mata maye ka kuma gana tausayi ya fita yana faruwa ko sau ka za a ga wani ya jiki matarsa in an zo ana shari'a dan ne ya ce ya rabe ta ya shakiyar da shi kuma har anan ne ma ubangiji ya sa lafazin duka bayan wa'azi ko bayan ka yi wa'azi bayan ka kaurace in ba ta yadda da kai ba lafiyar ta kalu to anan ne aka sa mai a buge ta ko saboda me, saboda sha'awa ta jiki ta kasa ko to anan cikin makasif na auren shi ne ya kawar da wannan sha'awar ya saukar maka da ita ya mayar da kai mutum lafiye mai hankali ko yaushe saboda na gaya muku sha'awa in yawa tana sa mutum kamar da zama hauka na sai abu na na takwas wato shi ne asubatu saki na mawadda shi ne a samu abota tsakanin wacce za ka aura da kai saboda matar ka tsawar ka ba ana harkar ce kawai shi ƙurani ya kira mata da kawa duk wanda ya auri mace ta ce kawa kuma kowa ya san matsayin kawa duk shawara da duk abin da zai bayar da ci gaba kawa da kawa ne suke ko ma'ana matarka abokiyarka ce ka ce saboda haka za ka aboce ta da zaman kawance na sha'awa da tausayi da rangwantawa da mata alheri da daukan da wani duka wannan saboda haka shi za a yi jikin kala kala kai an yi ka na ɗaukar wa'a so aka shi miji yana mu kullum ka ta kore ka sha rana ka hula ka sha